بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na rana zango na biyu kenan a jerin shirin da muka saba zo muku da su a kowace rana. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya daga nan kuma muna dauke da shirin nan na kokon san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana bayan haka muna dauke da shirin nan na mu koyi harshen farisanci. daga nan akwai shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa bayan hakan sai shirin na muryoyin ku masu saurare daga nan akwai mu dauke da shirin na afirka a yau wanda ke haska fitilar sakan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka daga nan kuma sai shirin faɗakarwa to waɗannan da yardar allah su ne shirin abubuwan da zamu kamu ku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To marila masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya. To a kanin labaran za a cewa turkiyya na karɓar bakuncin wani taron ministocin harkokin wajen ƙasashen musulmi kan halin da ake ciki a zirin Gaza. Najeriya ta ce tuntuni ta fara ɗaukar matakai ka gabanin ma kalaman shugaban Donald Trump na Amurka. sama da mutane 500,000 su rasa matsugunansu a sudan sakamakon tabarbarewar matsalolin tsaro To su kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadas. turki na karɓar bakuncin wani taron ministocin harkokin wajen ƙasashen musulmi kan halin da ake ciki a zirin Gaza. wanda taro ne da ya zo 'yan lokaci kaɗan bayan fara aiki da yarjejeniyar tsakaita wuta da aka cimma a zirin gaza a bisa takin shirin na zaman lafiya na shugaba donald trump na amurka a cewar turkiya manufar taron ita ce taimaka wajen mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sake tabbatar da rawar da take takawa a wannan batu kasashen musulman da ke halartar taron na yau litinin a istanbul su ne waɗanda donald trump ya aminta da su don tabbatar da nasarar shirin zaman lafiyansa kan gaza ministan harkokin wajen turkiyya hakan fidan wanda ke karbar bakuncin takwarorinsa ya gabatar da wannan taron a matsayin hanyar yin nazari kan aiwatar da shirin tsagaita wutar da samar da makamai wato matakai na gaba da kuma daidaita su kafin taimakawa ko kuma tattaunawa da kasashen yamma haka kuma hanya ce ga waɗannan kasashen da suka fi yawan al'ummar musulmi na nuna jajircewarsu wajen kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta ya bayyana tsagaita wutar a matsayin mafi rauni idan aka yi la'akari da kalubalen da mataki na biyu na shirin ke fuskanta mataki na biyu na shirin na trump ya tanaji kwance marar kungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas samar da rundunar sulhu da kuma sauransu ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya bayyana cewa rundunar sojin isra'ila ta aikata laifuka 194 tun bayan cin tsake ta wuta a gaza wadda ta fara aiki a ranar 10 ga watan oktoba da ya shuɗe shugaban ofishin ismail altawabti ya shaidawa kamfanin lancin labarai na turkiya anadolu cewa laifukan sun hada da hararen da isra'ila ta kai da hana shigar da kayayyakin lafiya magunguna da kuma tantuna jami'in na hamas ya ce sojojin isra'ila sun sha ƙetare layin da aka shata musu suna aika motoci zuwa wuraren zama suna kai hare-hare ta sama da rusa gidaje wanda ya haifar da mutuwar fararen hula da haddasa raunuka a cewar ofishin yada labaran daga ranar 10 ga watan oktoba zuwa ƙarshen watan manyan motoci 3,203 kawai suka shiga gaza daga cikin motoci 13,200 da ake sa ran za su shiga ƙarshen yarjejeniyar wato kashi 24 cikin 100 ofishin yada labaran ya kesta cewa har yanzu falastinawa kusan 9,500 sun ɓace ko dai a ƙarshen baraguzan gine-gine ko kuma ba a gano su ba. tawabti ya ce wannan yarjejeniya ta kuma yi kira da a shigar da tantuna sama da dubu ɗari uku don ba da mafaka ga iyalai da suka rasa matsugunansu bayanai daga gwamnatin gaza sun nuna cewa isra'ila ta lalata kusan kashe tasa'in cikin ɗari na kayayyakin more rayuwa na fararen hula na yankin wanda ya haifar da asarar da aka kiyasta ta kai ta dala biliyan saba'in tawabti ya yi kira ga amurka ga shugaban Donald Trump na Amurka da masu shiga tsakani na ƙasa da kasa da su shiga tsakani cikin gaggawa don tilastawa Isra'ila ta aiwatar da yarjejeniyar gaba ɗaya. Shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya ce tuntuni gwamnatinsa ta musa game da matsaloli waɗanda shugaba Donald Trump na Amurka ya ambato, in ji fadar shugaban ƙasar a cikin wata sanarwa a ranar Lahadi. wannan dai na zuwa ne bayan da shugaba donald trump na amurka ya yi zargin cewa ana cin zarafin kiristoci a kasar ta nigeria. a cewar bayo onanu ga mai bawa tunubu shawara kan bayanai da dabaru shugaban ya riga ya ɗauki matakai na dabarun yaƙi da rashin tsaro a nigeria tun kafin trump ya bayyana damuwarsa onanuga ya kuma tabbatar cewa zargin trump na cewa gwamnatin tinubu ba ta yi wani abu ba don kare kiristoci daga hararen ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ba daidai ba ne mataimakin shugaban najeriya bayyana cewa tinubu ya gana da sabbin shugabannin soji a ranar alhamis kuma ya jaddada musu abin da 'yan najeriya ke tsammani daga gare su babu wani uziri 'yan najeriya suna son sakamako in ji onanuga a cikin wata sanarwa da aka buga a ranar lahadi a dandalin sada zumunta na x da yake ambato shugaban abene onanuga ya ce tinubu ya yi gargadi game da barazanar tsaro da yadda take ci gaba da canzawa tana canzawa ko da yaushe abin da ke damun gwamnatin mu shine bullar sabbin kungiyoyi masu dauke da makamai kwanan nan a arewa ta tsakiya arewa maso yamma da sassan kudu bai kamata mu bari waɗannan sabbin barazanar su yi wato 'yan ta'addar su yi sabon ta'adi ba dole ne mu kasance masu yanke hukunci da kuma yin taka tsantsan Ƙungiyoyi na sa ido dai akan matsalolin da suka shafi tashin hankali a Najeriya sun ce babu wata shaida da ke nuna cewa an fi kai wa kiristoci hari fiye da musulmi a hararen ta'addanci a wannan kasar ta afirka ta yamma to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran rahoton daga afghanistan na nuna cewa mutane akalla ashirin ne suka rasa rayukansu a wata girgizar kasar da ta afkawa kasar a cikin daren jiya lahadi wayewar wannan safiyar ta litinin girgizar kasar ta auku ne a arewacin kasar ta afghanistan a yankin holm da lardin samangan kusa da birnin mazar sharif inda ta yi sanadiyar mutar mutane akalla ashirin a cewar ma'aikatar lafiya ta kasar duk da haka adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa sosai wannan sabuwar girgizar kasar ta zo ne watanni biyu bayan girgizar kasa mafi muni a tarihin kasar hukumar kula da bala'i ta kasa afghanistan ta ba da rahoton cewa yawancin waɗanda suka ji rauni a samangan sun koma gida bayan sun samu magani a mazar sharif babban birni a lardin balk da ke arewacin afghanistan masallaci wato shuɗi mai tarihi ya lalace ma'aikatar tsaro ta ba da rahoton sake buɗe a hanyar da zabtarewar ƙasar ta kase ta kuma ceto mutanen da suka makale a wurin cikin daren jiya wannan girgizar kasar ta zo ne bayan mummunar girgizar ta wa kasar mai maki ya shida a mahaunin celsius da ta wa lardunan gabashin kunar lagam nangarhar a ƙarshen watan augusta inda ta kashe mutane sama da dubu biyu da ɗari biyu ta raunata kusan wasu dubu hudu da kuma lalata gidaje dubu bakwai a cewar hukumomin taliban Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar cewa mutane da biyar ne suka rasa matsugunansu a Sudan a garuruwan da suka hada da Bara da Umrawaba a jihar Kordofan ta Arewa yayin da wasu 360 suka rasa matsugunansu daga al da Delami a kudancin Kordofan saboda taɓa rashin tsaro. a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar lahadi iom ta nuna cewa ta da ke aiki a ƙarshen shirin bin diddigin 'yan gudun hijira sun kesa cewa daga cikin waɗanda suka rasa matsugunan su arewacin kordofan 580 sun tsere daga bara kuma 625 sun bar um wato ruwa ba hukumar ta kara cewa mutanen da suka rasa matsugunan su sun zauna a wurare daban-daban a arewacin kordofan da kuma wasu garura da dama a jihar white nile a ranar 26 ga watan oktoba rundunar rsf ta kwace iko da garin alfashar da ke jihar darfur ta arewa kuma ta yi kisan gilla ga fararen hula a cewar kungiyoyin cikin gida da na kasashen waje a ranar laraba shugaban rundunar rsf muhammad hamdan gulo wanda aka fi sani da hamerti ya amince cewa sojinsa alfashar sun keta haddi yana mai cewa an kafa kwamitoci na bincike to labaran duniyar kenan Tumar lama sauraro yanzu kuma lokaci ne da zan barku da sauran shirin namu a sha sauraro lafiya. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan furucin hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa kan irin cikas da gwamnatin yahudawan sahayuniya suke ci gaba da kawowa wajen gudanar da ayyukan jin ƙai a gaza duk da cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta tabbatar da cewa babu wani ci gaba mai muhimmanci a yawan abincin da aka bari aka shiga da su yankin Gaza tun bayan tsakaita buɗe wuta ko kuma wani ci gaba da aka gani na rage yunwa a yankin inda lamarin ya ci gaba da zama masifa. Darakta janar na Hukumar Lafiya WHO Tendros Adhanom Ghebreyesus ya shaida wa manema labarai cewa yanayin ya ci gaba da taɓarɓarewa saboda yawan kayan jin kai da ke shiga Gaza bai isa ba. gebresu ya bayyana cewa yunwa ba ta ragu ba a Gaza saboda karancin abincin da ke shiga yankin lokacin da aka cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta tsakanin gwamnatin mamayar Isra'ila da ƙungiyar Hamas ta fara aiki a ranar goma ga watan Oktoba. dangane da yanayin lafiya darakta general na hukumar lafiya ta who ya tabbatar da cewa babu asibitoci a gaza da ke aiki gaba daya sha hudu ne kawai cikin talatin da shida ke aiki har zuwa yanzu akwai karancin magunguna kayan aiki da ma'aikatan lafiya masu muhimmanci gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da tallafin da ake baiwa yankin gaza tun daga lokacin yaƙi wanda hakan ya ƙara ta'azzara mummunan halin jin kai da ya riga ya yi muni kuma a cewar majalisar ɗinkin duniya wannan mataki ya haifar da yunwa a sassan yankin falasinawa da aka killace rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce yankin gaza ya shafe sama da shekaru biyu yana fama da mummunan yanayi na jin ƙai. sakamakon yakin kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ke aiwatarwa a yankin wanda ya lalata mafi yawan kayayyakin more rayuwa tare da tura falasinawa sama da miliyan biyu cikin mawuyacin hali na yunwa hakanan hukumomi da kungiyoyin jin kai sun bayyana cewa taimakon da ake baiwa gaza bai isa ba kuma kungiyar likitoci marasa kan iyaka ta dr suta bodas ta yi allah dai da siyasantar da batun tallafin jin kai a yankin Ƙungiyar likitoci marasa iyaka ta Dr. Sautad Borders ta bayyana cewa gwamnati mamayar Isra'ila na ci gaba da amfani da tallafin jin kai a matsayin makamin yakin da take yi a Gaza duk da tsagaita buɗe wuta. yayin da ƙaramar hukumar gaza ta bayar da rahoton cewa rashin kayan aiki da ake bukata yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin falasɗinu a cikin wata sanarwa da ta fitar ga kamfanin dillancin labaran anadolo na kasar turkiya a makon da ya gabata mai kula da ayyukan kungiyar likitoci marasa kan iyaka a gaza caroline wilman ta bayyana cewa yanayin ayyukan jin kai a gaza bai inganta sosai ba duk da tsagaita buɗe wuta ta lura cewa karancin ruwa da matsugunai na ci gaba da karuwa tare da dubban ɗaruruwan mazauna gaza suna zaune a cikin tantuna yayin da hunturu ke karatowa wilman ta yi nuni da cewa tawagar kungiyar ta likitoci marasa kan iyaka tana ci gaba da samun rahotannin fuskantar rashin abinci mai gina jiki mai tsanani a tsakanin yara da 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu kuma yanayin rashin abinci mai gina jiki yana ci gaba da zama abin tsoro duk da wani 'yan ci gaba da aka samu kaɗan ta kara da cewa samar da ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum yana da matukar wahala ta ci gaba da cewa shekaru biyu falasinawa a gaza suna rayuwa ƙarƙashin barazanar kisan ƙare dangi don haka ta jaddada cewa hakika suna matuƙar buƙatar taimako don tabbatar da cewa mutane za su iya kwana a kan katifu da barguna a cikin tantunansu kuma tabbas sake gina gaza zai ɗauki lokaci mai tsawo amma har yanzu ba a kai ga mafi karancin buƙatun jin kai na yau da kullum a yankin ba wilman ta jaddada cewa bai kamata a danganta tallafin jin kai ga yankin gaza da wani yanayi na siyasa ba a halin yanzu magajin garin gaza ya haya al-sarraj ya bayyana cewa rashin ababen hawa da ke shiga gaza yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin yana mai bayanin cewa halin da ake ciki a yanzu yana buƙatar shigar da motoci 250 don ƙarfafa ayyukan ƙananan hukumomi asarraj ya kara da cewa yankin gaza yana buƙatar tan dubu ɗaya na siminti don gina rijiyoyi da kuma kula da hanyoyin ruwa ya yi nuni da cewa aikin ƙananan hukumomi yana ci gaba amma wani bangare kuma yana iyakance ne gwargwadon albarkatun da ake da su sannan a halin da ake ciki yanzu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa duk da cewa ya lura da karuwar adadin tallafin da da ke shiga gaza har yanzu bai isa ba unicef ya yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin gaza nan take yana mai cewa asusun yana faɗaɗa ayyukansa a yankin kuma yana tsere da lokaci don ceto rayukan yara daga barazana asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa kalmomi da lambobi kaɗai ba za su iya bayyana girman tasirin da yara ke yi wa gaza ba wani tasiri ne da zai ci gaba har tsawon zamani ya bayyana cewa yara miliyan ɗaya a gaza sun fuskanci mummunan yanayi na rayuwa a wuri mafi hatsari a duniya kuma sama da yara dubu sittin da hudu ne suka mutu ko suka ji rauni a yaƙi yayin da yara sama da dubu hamsin da takwas suka rasa iyayensu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa yana aiki don faɗaɗa maganin rashin abinci mai gina jiki don mayar da martani ga yunwar da ke faruwa a gaza a halin yanzu ana aiwatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza bisa yarjejeniyar da aka cimma a sharmin sheik na ƙasar masar a ranar tara ga watan oktoba wanda qatar masar da turkiya suka shiga tsakani tare da haɗin gwiwar amurka bayan shekaru biyu ana cin zarafin al'ummar falasinawa daga yahudawan sahayoniya duk da yarjejeniyar da aka cimma amma gwamnatin mamayar isra'ila ba ta daina kai hare-hare ta sama da manyan bindigogi kan yankin gaza ba haka kuma tana ci gaba da takaita shigar da kayayyakin agaji da kuma rufe mashigar rafa tsakanin yankin falasinawa da masar motocin agaji suna ci gaba da jira a gefen mashigar rafa ta kasar masar ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin, uku ga watan Nuwamban shekara ta 2025, wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Jama'a ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau. Jami'an tsaron gwamnatin Sarki Sha sa kai hari a gidan marigayi Imam Khomeini wanda yake birnin Qom babbar cibiyar addinin musulunci ta kasar Iran da kuma suka ɗauke shi daga nan zuwa birnin Tehran. daga nan ne kuma suka kore shi daga kasar baki daya inda ya gudun hijira zuwa kasar turkiya gwamnatin sarki sha ta kori babban malamin addinin musulunci na kasar iran zuwa kasar turkiya saboda goyon baya da yake baiwa al'ummar musulmi da kuma yancin su da kuma yin tsayin duka wajen kiyaye manufofi na addinin musulunci manufar gwamnatin sarki sha ita ce dakatar da wata gwagwarmaya ta margayi imam kumaini da kuma al'ummar iran domin kuwa gwamnatin sarki sha ta yi imanin cewa kasancewar imam kumaini a kasar iran shine sanadin wayar da kan jama'a da kuma miƙe wasu domin kwato 'yancinsu da haƙoƙinsu da aka haramta musu domin kuwa al'umma ƙasar iran suna adawa da zaluncin wannan gwamnati da take yi da kuma miƙa kai da take yi ga gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya gwamnatin sarki sha ta yi zaton cewa hana marigayi imam khomeini da kuma korarsa daga ƙasar iran ɗin hakan zai kawo ƙarshen yunkurinsa da kuma yunkurin jama'a na neman sauyi bisa tunanin cewa imam khomeini shine yake tanzar jama'a domin su yi wa gwamnati tawaye to amma abin da ya faru sabanin haka ne domin kowa tun daga wancan lokaci ne yunkurin jama'a a kasar iran din ya ƙara ƙarfi boransu ya kara yaduwa a sassa daban-daban na kasar sannan kuma gwamnatin sarki sha ta kara tsananta daukar matakanta a kansu da kuma da karshe dai gwamnatin ta faɗi bayan shafe shekaru goma sha biyar imam khomeini yana gudun hijira masu saurari ko kun san cewa shekaru 69 suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan nuwamban shekara ta 1956 a lokacin da isra'ila take cikin yaƙi da ƙasar masar a rana irin ta yau sojojin isra'ila suka shiga garin hani yunus inda suka kashe sojojin ƙasar masar su 25 waɗanda suke cikin garin sannan kuma suka fada a cikin babban asibitin garin suka kashe dukkanin marasa lafiya da likitoci da ma'aikatan jinya waɗanda suke cikin asibitin bayan haka kuma sun tayar da wasu bambamai a wata maboyar da mutanen garin suka gina domin kare kansu musamman mata da kananan yara da kuma tsaffi da suke cikin birnin jimillar mutanen da yahudawan sahiyuniya suka kashe a garin khan yunus a lokacin ya kai mutane 275 masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau hajj mirza abul hassan shaharani babban malamin addinin musulunci a birnin tehran ya rasu yana da shekaru 71 a duniya an haife shi a birnin tehran na kasar iran sannan kuma ya fara karatu a gida sannan yana ɗin shekaru 26 a duniya ya je birnin najaf na kasar iraki inda ya shiga da sa. gaban manyan malamai na zamanin sa. daga cikin manyan malamai da suka koyar da wannan babban malami akwai sayyid abu turabul khansari bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo gida inda ya buɗe makaranta da kuma cibiya ta addini a gidansa da ke birnin tehran daga nan kuma ya ci gaba da karantarwa ya rubuta littattafai masu tarin yawa bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci bayan haka kuma ya tarjama littafai masu tarin yawa daga harshen larabci zuwa farisanci kamar yadda kuma ya tarjama wasu littafan daga farisanci zuwa harshen larabci masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan nuwamba na shekara ta 1978 kasar dominica a kasar amurka ta tsakiya ta samu 'yancin kanta daga turan mulkin mallaka na ingila dominican tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 751 tana tsakiyar amurka daga gabashin tekun caribbean kusan kashi 90 cikin 100 na mutanen ƙasar dominican bagaken fata ne kuma suna magana ne da turancin ingilishi christopher columbus shine ya gano wannan tsibiri a ranar 3 ga watan nuwamban shekara ta da 93 kuma ya haɗe dollar spain bayan haka kuma wannan tsibiri wanda ya kasance mazaunin mutanen karib da mulkin mallaka na ƙasar spain sun kai masa hari kuma sun mamaye musu tsibiri da nufin gano zinari da sauran kayayyaki masu daraja ba wai gidajen 'yan ƙasar kaɗai suka rusa ba a'a an kashe da yawa daga cikin mutanen yankin wannan yanayi na mulkin mallaka akan al'ummar wannan tsibiri dai ya ci gaba a hannun turawan faransa daga bisani kuma turawan ingila sa kutsa kai ta yadda 'yan kabilar karib kusan 500 ne kawai suka rage a ciki dominican ta samu 'yancin kanta a shekarar 1967 bayan tashe-tashen hankula da gasa a tsakanin turawan mulkin mallaka karshe dai a ranar 3 ga watan nuwamban shekara ta 1978 wannan tsibiri ya samu cikakken 'yancin kai tare da kafa tsarin jamhuriya ranar 3 ga watan nuwamba na kowace shekara ita ce ranar 'yancin kai ta dominican kuma ita ce ranar ƙasa a hukumance آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 130 idan ba a manta ba a makon da ya gabata an ji cewa dai muhammad tare da abokinsa suna shirye tafiya zuwa yankin shiraz da kuma yankin pars inda za su kai ziyara a wasu wurare da suke da wuraren shakatawa na tarihi a yau dai muhammad tare da abokin nasa sun isa garin shiraz wanda ɗaya ne daga cikin muhimman garuruwa da ke cikin iran da ke da wurare na tarihi na dubban shekaru bayan sun isa cikin garin shiraz sun fara isa wani wuri da ake kira tahti jamshid wanda ɗaya ne daga cikin tsaffin wurare na tarihi domin ganewa idanunsu wannan wuri sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin a ji tattaunawar da ta gudana tsakaninsa da kuma mai yi masu jagora a tawagar su ta masu yawon buɗe ido kafin nan sai an fara da sauran kalmomi kamar haka. جمشید پدر تخت جمشید پارسه پدر پارسه نام سونه شهر گری باستانی نتاریهی بزرگ بابا قدیمی دردی قبلن کپین Man dide budam. Ni na taɓa ganin. Ax. Hoto. Boshoku. Mai ƙayatarwa. Boshoku tar. Mafi ƙayatarwa. Bano. Gini. Do hezaro pan Dubu biyu da ɗari سال شکره پیش دیگه گباتا قبل کپین آن ساخته شده است انگنشی کاخ پدر ملکی آن بوده است شی یا شی پله متتکله ستون گشیکی آن باقی مانده است یاونزو همین طور است حکیکی پادشاهان سراکونه حخامنشی سراکونن حخامنشی منطقه ینکی قصر پدا پرسپولیس ینکن پرسپولیس نزدیکی گپن واژه کلمه یونانی تا گرکا مجموعه گنگو چگونه یا یا صد و بیست سال شکر ریده اشرن آن طول کشیده یا کلو کچی آن داشته است شی یه نده مراسم ترکه رسمی ا زندگی خصوصی کبنتتر رایوه خزانه شاهی الکوکن سراکونه دژ حفاظتی گانوه تخریب روشی سیصد و اکو قبل از میلاد کپین هجرا میلادیه او حمله کرد شی که هری او به آتش کشید شی یا هیف حیف بنت چی بنای زیبا گینی می کیاو من فکر می کنم نی اینا زتن محافظت می شود انا کیایه شی ما سعی می کنیم محافظت کنیم مو منا قوقرن mu kiyaye. UNESCO Hukumar UNESCO به عنوان a این میراث جهانی کین تاریخ دنیا آن به ثبت رسانده است انا لسه to madalla an dai ji kalmomi baki ɗaya da za a yi amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai mu je zuwa fadar takci jamshid domin jin tattaunawa tsakanin muhammad da kuma mai masu jagora a tawagar su ta yawon shakatawa ga tattaunawar a cikin harshen farisanci اینجا تخت جمشید است نام دیگر آن پارسه است پارسه از شهرهای باستانی ایران است اینجا بسیار بزرگ و قدیمی است. من قبلا عکسهایی از تخت جمشید را دیده بودم. اما اینجا بسیار باشکوهتر از آن عکس ها است. بله، این بنای باشکوه 2500 سال پیش ساخته شده است. آیا اینجا یک کاخ بزرگ بوده که فقط پله ها و ستونهایش باقی مانده است؟ همینطور است. در زمان پادشاهان هخامنشی این منطقه پایتخت ایران و این بنا قصر آنها بوده است پرسپولیس کجاست؟ آنجا هم در همین نزدیکی است؟ پرسپولیس نام دیگر پارسه یا تخت جمشید است پرسپولیس یک واژه یونانی است این مجموعه بزرگ چگونه ساخته شده است؟ ساخت این بنا 120 سال طول کشیده و این مجموعه چند کاخ داشته است. یک کاخ برای مراسم رسمی و تشریفات و چند کاخ برای زندگی خصوصی. البته خزانه شاهی و دژ حفاظتی هم داشته است. این بنا چگونه تخریب شد؟ در سال 330 قبل از میلاد اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید حیف از این بنای زیبا و باشکوه اما فکر می کنم الان از این بنا محافظت می شود بله یونسکو تخت جمشید را به عنوان میراث جهانی به ثبت رسانده است و ما سعی می کنیم از آن محافظت کنیم To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa sai kuma a gyara zama domin a saurare ta da tarjamarta a cikin harshen Hausa. اینجا تخت جمشید است نام دیگر آن پارسه است پارسه از شهرهای باستانی ایران است انان پادر تخت جمشید نه سونن ونن وری کما ندبان شینه پارسه پارسه na daga cikin wurare na tarihi اینجا بسیار بزرگ و قدیمی است. من قبلا عکس هایی از تخت جمشید را دیده بودم. اما اینجا بسیار با از آن عکس ها است. نمورن در دنگوری نی می گرما سوسی. نی کپنگ ون لوکچی نگا حتنا نا تخت جمشید. اما نمورن یا فی قایتروا فیه دا هوتونان بله این بنای باشکوه 2500 سال پیش ساخته شده است ای wannan gini mai ƙayatarwa shekaru 2500 da suka gabata ne aka gina shi. آیا اینجا یک کاخ بزرگ بوده که فقط پله ها و ستونهایش باقی مانده است؟ شنن یا کسنچه وتا ببر پاد چه دا گشکانتا da kuma matakalanta سکا وانزو همینطور است. در زمان پادشاهان هخامنشی این منطقه پایتخت ایران و این بنا قصر آنها بوده است. هکنی A zamanin sarakunan Hahamanshi, wannan yanki ya kasance babban birni na Iran, kuma wannan gini na fada ya kasance tun a wancan lokaci. پرسپولیس کجاست؟ آنجا هم در همین نزدیکی است؟ اینا نه پرسپولیس چما ینا کسا دا ونن وری نه؟ پرسپولیس نام دیگر پارسه یا تخت جمشید است پرسپولیس یک واژه یونانی است پرسپولیس سونانی نه نه نه پارسه کوکوما پدر تخت جمشید. پرسپولیس کلمچه تا گرکا. این مجموعه بزرگ چگونه ساخته شده است؟ wannan babban gungun gidaje ta yaya aka ساخت این بنا 120 سال طول کشیده و این مجموعه چند کاخ داشته است. یک کاخ برای مراسم رسمی و تشریفات و چند کاخ برای زندگی خصوصی. البته خزانه شاهی و دژ حفاظتی هم داشته است ginin wannan gini kimanin shekaru ɗari da ashirin ya ɗauka ana gina shi wannan gungun gine-gine da kake gani wasu fadoji ne ɗaya daga cikin fadojin ana yin amfani da ita domin tarika na hukuma wasu fadojin kuma domin keɓantattar rayuwa ko da yake akwai alkukai na sarakuna a wurin da kuma ganuwa. این بنا چگونه تخریب شد؟ تایا wannan گینی یا روشه در سال 330 قبل از میلاد اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید. که kimanin shekaru 300 da talatin kafin hijira meladiya. Iskandar Makdumi ya kawo hari a Iran ya kuma rushe fadar Takhte Jamshid ya kuma cinna mata wuta. حیف از این بنای زیبا و باشکوه اما فکر می کنم الان از این بنا محافظت می شود abin takaici ne ga wannan gini mai kyau mai ƙayatarwa amma ni ina zaton har yanzu ana wannan gini. یونسکو تخت جمشید را به عنوان میراس جهانی به ثبت رسانده است و ما سعی می کنیم از آن محافظت کنیم. ای حکومت یونسکو تا سکا پادر تخت جمشید از کن دیا دگه چکن مراره نتاریخی کما مومن اقوکری مکیای حکم. To madalla an saurari wannan tattaunawa ta tarjama a cikin harshen Hausa. Muhammad dai tare da taimakon mai yi masu jagora a cikin yawon shakatawa sun zagaya fadar takte jamshid da ke garin Shiraz inda suka ga wasu daga cikin abubuwa na tarihi da aka ajiye a cikin wannan fadar da ba su gushe ba ana ɗaukar su a matsayin wurare da kuma abubuwa na tarihi na duniya. wanda har kasa ta naɗe ba za a taɓa mantawa da su a cikin muhimman abubuwa na tarihi ba dole ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya mu a shirin mu na gaba za a ji mu dauke da wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ta ashirin afefe ne abdullahi salo kuma kwata alheri da tarbe mu a shirin mu na gaba. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri da sun mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a shirin namu ya gaito muku muhammad hassan hajj sadiki wani fice mawaƙi a nan ƙasar iran inda zai baje kolin irin wakar da ya tanadar mana a cikin shirin namu da fatan masu soya su gyara zama kuma za su ji daɗin wannan waka ai saurare lafiya. Mahremero madalla an gaishe da Muhammad Hassan Haji Sadiki mawaƙi a nan ƙasar Iran da ya baje mana kolin irin waka da ya tanadar mana a cikin shirin. Kamar mai bankon da ku za mu sake haɗa ku da shi Haji Sadiki domin kawo mana waƙa ta biyu da ya tsara zai gabatar a cikin wannan shirin namu. Amma kafin wannan lokacin a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko shi kamar haka. Ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ریشه روی ترمه ها بست میشه یک قرار تازه عاشقانه با خدا بست روی بوم کاگلی هم میشه که ستاره رو دید میشه از تو حوزه کاشی خوشه ستاره را چید هنوزم بخچه ترمه پره از شادی و غم ها هنوزم خوب و قشنگ زندگی با زیر و بم ها هنوزم خوب و قشنگ زندگی بازی رو بم هاش زندگی بازی رو بم هاش. زندگی بازی رو بم ها لایپیا سید کولا Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to marila kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkabewa zubewar gashi da dai sauransu to domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da farfesa shehu yusuf kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kanan dabo a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin dan adam to na farko dai a ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma sun mutum yana ciki Allah yake halittar wato gashi a jikin mutum kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi haife shi za ga cewa jijikinsa yana fi da yana lullube ne da gashi to lokacin da yake wata takwas za a ga duka gashin ya zube sai da in an zo an gashi shi za ga su da yake da shi ta kame kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na gashi da ke matukar amfani ta yadda ya danganta da aina ake ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za a ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato eh, gashi ya zama sun tsaya ko kuma lokacin zafi sun kwaskwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ya zama sun kare wato fata daga samun sanyi shi ta za ga dabbobi waɗanda suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wa'annan wato dabbobi da suke da gashi da yawa ɗin ya yi su a wuraren da ke da sanyi sosai wayanda su kuma ba su da wato wuyarin inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen tara fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za ga akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai sa ta da ya ta kare kura shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashin da yake hanci yana kare ne sannan kuma za a gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wato kura daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ko ruwa ko kura shiga cikin ido to da ga duk inda gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare tafarkasan kai to shi yasa muke da gashi a kanmu da sauransu duk wannan abubuwa ne kaɗan da zan ce na amfanin gashi ga ɗan adam A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam. To kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu tangarda ce da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan tangarda din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito bai ya ta kakkari ko kuma suna farfafewa juna tara haɗu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi ɗin sannan su kuma tangarɗin yakan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka fi cikin gashin suka kuma kanya gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani ah, wasan gaban matsalar na fatar kan ne ta kuma tun da fatar kan ta samu matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami abin nan ba shi ma zai samu matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma wani abubuwa muke namu na kanmu misali wajen mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwari zai sa sun samu wato rauni da shi wannan gashin zai zube wani kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to kafin da ake zubawa baya sa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi to gashi zai iya zubewa misali idan mutum yana ciwo da ya shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa a aka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma wani lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kiɗo idan aka kama gashin aka ja shi da ƙarfi zai iya kuraje ko kuma ya tsintsince to wannan ma zai iya sa a samu matsala ta gashi sannan kuma aka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, dangantaka ko kuma yadda Allah ya yi sa za ga cewa ya gaji wani abu ce wanda zai sa ya samu sanko sai da in ya kai wasu shekaru sai kuma gashin ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci harkar mutum wanda kuma ba ciwo bane sai dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashin ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. kowane bambanci ne ke akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen tsirowarsu ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh a dama akwai bambanci a wani lokaci tsiron ne ba yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na bada misali kamar misali akwai wanda za a sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kashe kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi shi ma ya tsoro kada sai a ga gashin mutum gaba ɗaya ya zo ne ya zube sannan kuma misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa ya yi daga jijiyanka kawai jijiyan ta rabu da jikin tasirin sai ta zube sannan kuma ko wanda su kuma karyewa ake yi a dalilin wani sinadari misali mutum ne ya zuba ya sa wani abu na da ciwon kamar wanda muke da relaxer to relaxer an sa magani ne wanda zai sa shi ita gashin da gashin da yake yanzu mana a lankwasa yake a ce an an nika da ita to in wanda za a nika da gashi za a samu matsala to wannan garin wannan chemical din zai sa gashin ya zama ya kakkare to kaga a nan kakkarewa ne game da wataƙila sinadarin da aka sa ko wani abu to ana iya samu ga wani lokaci kuma kwayan cuta ne ke shiga cikin wato wannan zangaren shi gashin sannan wannan kowai sa ya karya wannan gashin. Da mai sama Allah ka taimake su amin. Yawa duk da ɗan taɓo tambaya ta ta gaba kamar wadda shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko mayuka haka na shafawa don gyara gashi ko sibi ko wani abu. Shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka? To, da uh, gaskiya akwai matsaloli da su suke ba duka nake nufin suke da shi ba amma akwai wani suke da matsala saboda dalili wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin da kure ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko dakin fata ba da mu muna da gashi wanda yake alamfashe akwai wanda su kuma nasu firanance ke wayansu kuma nasu yana da tauri so da ta man da suke shafawa da gashin su don shi ko ya zama kwari idan muka sa alamu zai iya karye namu so da ka akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don shimrikar da gashi amma mai da za a sa don gashi ya yi sheki ko ya yi ya yin baki ko ya ba su da matsala amma mai da ake shafawa ko eh, wannan garin da ake sawa don gashi ya daɗa yin tsawo ko kuma lokaci ya canza masa kala ko ya iya sawa ya zama da matsala da zaki da mutane saboda zai iya kai shi ka ga in ana sawa ba an ce ba za a bai kamata a sa gaba ɗaya amma yakan zama na a ba da tazara sai dai idan aka shafa yau za a iya ba da kamar wata shida kafin a sake shafawa sai yadda sa'an wata gashin zai iya da kwarin su zai dawo kama shafa na biyu in ba ta za ga karen ita da wato shi gashi zai yi zai zai faru da wuri sosai su kaga su nan suna da nasu matsaloli amma wani za a shafa din yi sheki ko ya kara fitowa ba su da matsaloli sosai kamar wanda za a ce an shafa ne dan wato gashi ne da miƙewa ya irin na turawa don ba zai yi ba irin wannan ɗin. Ko akwai wata hanya da mutum zai bi domin magance irin wannan matsala ta zubar gashi wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to abin da ya kamata mutum ya yi shine ya je asibiti a tantance shin me yake kawar da gargashin shin kwayar cuta ne don kwayar cuta ne sai a bashi magani a'a wani sinadari ne a jikinsa bai da yawa misali kamar da suka yi maganar jini idan babu yawa kamar akwai wani sinadari da ake masa iron wanda idan babu a jikin mutum za ka samu wato rashin jini da ake sa iron deficiency to kaga idan ana gano cewa wannan ayon ne ba yawa a shari'a tun za a baka ayon ko kuma gashin da tozi ko kuma ce wani sinadarin ya ce kuma tyrosine wanda idan ya yi yawa ko ya yi kaɗan zai za ka samu ciwo wanda ya shafi makoko to idan shi ne na gaba wannan gashin zai dawo sannan kuma sai a duba ga a'a kero ne ko ko wani ƙwayan cuta ne na daban da ya shafi ainihin zangariyar wata gashin sai ka zata a bada magani to amma kai a ce a yi musu kuɗin goro da wani abin da za ka amfani da shi wannan kuskure ne saboda abin da zai kawo karyewan gashi ko zuban gashi suna da yawa sun fi kashi hamsin to kaga wannan ya kamata a ji an zo asibiti ne likitan da ya gani ya tantance me yake kawo wannan zuban gashin ya san kuma me zai bayar in Allah ya yarda za a samu harka nan ya kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai To masu saurare ƙarshen shirin kenan sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. sama Allah ya ya ciwo amin. Labaran wasannin mako. matasa da sauran masu shu'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun tare da mu kuma za su ja an shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma shirin kwanan shirin inda zamu mu fara nahiyar afirka kuma za ku cewa filin wasa na prince mole el hassan da ke rabat zai karba kuncin gasar neman gurbi ta shiga gasar cin kofin duniya ta fifa ta shekara 2026 tsakanin najeriya da gabon filin wasa mai ɗaukar 'yan wasa 22,000 yana ɗaya daga cikin filaye mafi kyau a morocco najeriya da gaban za su hafata a wasan kusa na ƙarshe na gasar neman gurbin shiga gasar a ranar alhamis 13 ga watan nuwamba da muke ciki zai kasance karo na tara tsakanin kasashen biyu kuma karo na biyar a tarihin neman gurbin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya shugaban hukumar wasanni ta ƙasar najeriya shehu dukko ya bayyana cewa hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ba ta taɓa karɓar ko kuma sarrafa ko a ɗan fifa na dala miliyan 1.19 ba don wato karamin don gina karamin filin wasa na birnin kebbi mai cike da ce kuce yana mai ikirarin cewa hukumar kwallon kasa duniya ce ke kula da aikin kai tsaye ba ita ba dukko ya yi wannan karin haske ne a martanin da ya mayar kan zarge-zargen da ake yi wa hukumar ta nf na yin alubazaranci da dukiyar kasa wannan kirarin ya fito ne bayan wani hoto na shekara ta 2023 daga shafukan sada zumunta na fifa wanda ke nuna wani tsari da ba a kammala ba wanda ya haifar da fushin jama'a kan yadda aka kashe tallafin dala miliyan 1.2. To idan muka leƙa yankin Asiya kuwa za mu leƙa ƙasar Iran inda za ku cewa tawagar maza ta ƙasar Iran ta lashe gasashen kofin duniya ta maza karo na 27 a ƙasar Sin. Inda ta lashe lambobin zinari azurfa ta gulla wanda hakan ya nuna cewa ta kammala gasar a bayan ta farko tun a shekara ta 2017. An gwada gasar taekwondo ta duniya kawai na 27 ne a Wushin na China daga ranar 23 zuwa 28 watan Oktoba inda 'yan wasa 989 da ƙasashe daban-daban suka fito. Iran ta samu matsayi na biyu a gasar taekwondo ta duniya a rukunin maza ta hanyar lashe lambobin yabo guda uku na zinariya da azurfa ta gulla in ta kare a bayan koriya ta kudu brazil uzbekistan da masar sun kasance na uku zuwa na biyar b da b nasrin shahi yar wasan harbin para ta iran ta samu lambar zinare a gasar cin kofin duniya ta al'ain parachuting da ke haɗe dolar larabawa shahi ta hau kan mumbari a wasan karshe na bindigar mata a rana ta uku a gasar in ta samu maki 239 don lashe gasar abokin wasanta fa'ize ahmadi ta zo ta uku da maki 215 da digo shida inda ta lashe lambar tagulla ga Iran. Ƙungiyar ƙwallon raga ta 'yan mata ta 'yan ƙasa da shekaru 18 ta Iran ta kafa tarihi a Bahrain inda ta doke Indonesia a wasan ƙarshe mai ban sha'awa da nuna lambar zinare a wasannin matasan Asiya na uku. Wato wanda hakan ya nuna nasarar da Iran ta samu a nahiyar a wasan ƙwallon raga ta mata. Nasarar wani muhimmin ci gaba ne ga wasannin mata na Iran wanda ke nuna wato ƙwarewar wasanni da kuma karuwar kasancewar 'yan wasan mata na iran a duniya hakan ya kuma kawo ƙarshen nasarar da ƙungiyoyin matasan iran suka samu inda ƙungiyar 'yan wasan yara 'yan ƙasar shekaru 18 suka lashe zinare a farkon gasar zakaran takwando na iran abulfazir zandi ya kawo ƙarshen karancin zinare da iran ta fuskanta a tsawon shekaru goma ta hanyar lashe kambun farko a rukunin maza da kilogiram da 58 a gasar taekwondo ta duniya da gudanar a wusi na ƙasar china yanzu kuma bari mu je da kwana a kasar firimiya da ake bugawa a nan ƙasar iran duk ƙarshen mako inda ranar amince ta gabata a yin can jaras tsakanin tarakto da fesfolis a yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a ranar juma'a kuma an buga tsakanin zubahan da kuma malaban kuma an tashi babu ci chadar balbukan ta halasta misal tanjani da ci uku da biyu yayin da istiklal ta shasa aluminium da ci uku da ɗaya khair kurram abad sun yi canjaras babu ci ita da ta gulgahar sajjan sai kuma istiklal kuzistan da fulad sun tashi ɗaya ɗaya shamsa azarkazwin ta sha kashi a hannun sefahan da ci daya da babu. to yanzu kuma sai nahiyar turai inda za mu ji da ake toyawa kaftin ɗin argentina lionel messi ya ce yana fatan zai buga wa ƙasarsa kofin duniya ta shekarar 2026 messi wanda yake taka da inter miami kuma yake da shekaru 38 ya jagoranci argentina wajen lashe kofin duniya a shekarar 2022 kuma yana son ya sake wakiltar ƙasarsa yayin da za su kare kambunsu a amurka ta arewa a shekara mai zuwa a wata yarda da nbc news suka yi da messi ya ce ina fatan na je gasar amma duk zai dogara ne yadda jikina zai kasance a wancan lokacin idan na kasance cikin ƙoshin lafiya ina so in taimaka wa ƙasata ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona tana ƙoƙarin ɗauko victor osimhen a matsayin wanda zai mai gurbin robert lewandowski osimhen yana cikin jadawalin 'yan wasa da barcelona ke nema a bana ana an sha danganta ɗan wasan da makoma da komawa Catalonia a shekarar da ta gabata don haka ba abin mamaki ba ne ganin sunansa ya sake bayyana a matsayin wanda zai mai gurbin kuma Robert Lewandowski. Inter Milan na shawar ɗaukar ɗan wasan bayan Ingila Mark Gohe mai shekara 25 idan kun sa da Crystal Palace ya kare a bazara mai zuwa. amma tana fuskantar hamayya daga barcelona da bayan munich da real madrid da kuma liverpool everton na sa ido kan dan wasan gaba na senegal nicholas jackson mai shekara 24 yayin da bayern munich ke jan kafa wurin biyan fan miliyan 70 don sayan dan wasan gaba na chelsea manchester united na zawancin dan wasan tsakiya na chelsea dan kasar brazil andrew santos mai shekara 21 a na karfafa bangaren 'yan wasan tsakiya a watan janairu kocin manchester united robin amorim ya sanar da wasu daga cikin 'yan wasansa za su nemi barin kungiyar a watan janairu manchester united da nazarin daukar dan wasan lille dan kasar faransa a ayub buwadi mai shekara 18 da haihuwa ƙoshin lafiyar 'yan wasa na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wato barcelona ta taka rawar gani a bara sai dai a bana ta gamu da ƙalubale tun daga farkon kakar da muke ciki yawan 'yan wasan kungiyar da ke jinya a kakar nan ta kai ga mai horaswa hansi flick baya iya zuba fitattun 'yan wasa sha ɗaya a lokaci guda sai duk da haka kungiyar kungiyar kan yi amfani da matasanta domin ganin ta kawar domin ganin ta ƙara domin ganin domin ganinta ta ƙara rawar gani duk da wasu daga manyan 'yan ƙwallonta na jinya domin ganin ta kara rawar gani duk da daga duk wasu daga cikin manyan 'yan kwallonta suna jinya hakan bai hana barcelona zama ta biyu ba a kan tebur ɗin la liga da maki 22 da tazara biyar tsakanin real madrid mai jan ragama manchester city da manchester united da kuma arsenal na, na robin sayan dan wasan gaban kamaru mai shekara 22 da haihuwa da ke leda a levante Carl Ete Young wanda ke neman sanin makomarsa a watan Janairu Barcelona da Real Madrid suna son dan wasan. Manchester United ba ta zama dan wasan Ike Kevin Feeling duk da rahoton da ake cewa ƙungiyar ta tattauna kan sayan dan wasan gaban Sweden mai shekara goma sha shida. AC Milan ta shiga jerin kungiyoyin da ke neman dan wasan gaban Manchester United mai shekara 24 wato Joshua Zirkez idan har dan kasar Netherlands din idan har kasar Netherlands din zai so sheka a watan Janairu. Crystal Palace za ta shiga cinikin dan wasan Bayern Munich za ta shiga cinikin dan wasan Manchester City da Netherlands mai shekara 30 da haihuwa a kaka mai zuwa. Kungiyar kasar Saudi Pro ta Saudiya na ci gaba da robin dan wasan gaba na Masar Liverpool Muhammad Salah mai shekara 33 da haihuwa tottenham za ta shiga zaushin dan wasan gaban ingila da west ham mai shekara 28 jared bowen manchester united da newcastle castle na rubin dan wasan tsakiyar ingila Elliot anderson inda nottingham forest ke neman a biya ta pounds miliyan 120 kan dan wasan mai shekara 22 barcelona na kan gaba wajen zauracin dan wasan gaban masile da england mason greenwood duk da cewa tottenham da west ham na neman sayan dan wasan mai shekara 24 jobe billingham baya da sha'awar koma manchester united wadda ke neman aron dan wasan tsakiyar borussia dortmund da ingila mai shekara 20 da haihuwa patrick vieira ya ajiye aikin kociyan gano bayan da kungiyar ke karshe a teburin serie a ƙarƙashin tsohon dan wasan arsenal wanda ya karbi aikin a nuwamban shekara 2024 gano bata ci wasa ba ko daya a league da fara kakar nan ya karbi aikin horar da ganuwa tana ta 17 a kasan teburin babbar gasar ta ta italiya da cin karawa 8 da da tara daga karawa 26 a bara hakan ya sa ta kare mataki na 13 a kan tebur sai dai ya yi nasara biyu a kofa italiya da doke shi wasa shida daga tara a sera'a to ma saurare duka-duka ya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin da mana ya kawo jiki ya zama wajibi in janin zamun shirin a nan sai a tarbe mu wani mako domin jin mu da kusa labaran na wasanni amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance da kuma shaku zama lafiya sai dai kada a yi nisa muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirin mu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.